Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani. Na wannan rana ta Laraba, goma ga wata Ramadana, hijira annabi rahama tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara biyar wacce ta yi daidai da ashirin ga watan Maris cikin shekara ta 2024 bayan aihuwar annabi isa alaihi salam muna godiya ga allah subhanahu ta'ala, mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu karya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta. Tun bayan faruwar al'amarin 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 da ta gabata, ƙasarmu ta tsinci kanta cikin wani mawuyacin hali na gaba kura baya sayaki wanda a sanadiyar shi har yanzu suke ci gaba da garkuwa da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum su kan kansu waɗannan sojoji da suka aikata wannan karan aiki abin ya zame musu alƙaƙai yau in suka kwaɗi wagga bata ci ba mutane suka gane gobe sai su sake su kwaɗi wata to cikin irin haka ake kawo yanzu wancin kalmomin da suka yi ta amfani da su domin tunzara jama'a su yi yawo da hankalinsu wanda hakan su a nasu tunani za ya sa mutanen Nijar su amince da aika-aikar da suka aikata ta mai da ƙasa baya. Yau wani sabon salo da suka hiddo da shi shi ne wata kalma da ake kira da sovereignty ko kuma 'yancin gashin kai da kai. Wanda a ƙarƙashin wannan kalma suka yi amfani da wata sabuwar dabara ita ma taɓar da idan 'yan kallo suka fito da wata sanarwa wacce a cikinta suka ce ana zaluntar su an yi kara an yi ice tsakaninsu da gwamnatin amerika wanda suka ce sun dakatar da wata hulɗa ta yarjejeniyar ayyukan soji to ita wannan kalma ta sovereignty da suke unhani da ita ba wani abu ba ne ake niki a ɗauki kanwar baƙi a ba awakin baƙi duk dai ilice ake ce ma ba'u ma'ana an yi amfani da wannan kalma ne domin a kori amerikawa a kawo rashawa sai a dibi misali daga ƙasashe irin su burkina faso da mali shin mi ya canza sakamakon kulla-kulla da sojojin haya na vaganar kwanciyar hankali ta samu cikin ƙasar mali an samu wani ci gaba mai ɗaurewa an samu wutar lantarki an samu wadataccen ruwan sha ingantacci na kwarai gangariya haka zalika burkina faso abin sai ci gaba da ƙara dagulewa shi ke yi to yanzu wannan sato kasa kaci tsakanin waɗannan sojoji na jamhuriyar niger ƙarƙashin ƙungiyar nan tasu ta cnsp don ba a cewa sojoji duka saboda idan aka ce sojoji to ba a yi ma jami'an tsaro fds adalci ba kasancewar sun yi kowa sanin irin hulɗa ta da da da ke da kwai tsakanin ƙasarmu jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Amerika. Wanda da yawa daga cikin sojoji suna godiya suna ƙarawa. Musamman ma in kan leƙa bataliyar sojoji ta cikin jihar Difa. Da yawa daga cikin waɗannan sojoji har ma wani alawa suke samu bayan koro daga su amerikawan a kowane wata jikka 120 sa'an nan idan aka dibi kayan aiki motocin sulke ko kuma waɗanda ake ce ma bilande kowace guda daga cikinsu kuɗinta suna kai miliyan 350 na sefa duka abubuwa ne waɗanda amerikawa suka yi ta tallafa ma sojojinmu kenan akan waɗannan dalilai za ya sa a yi masojoji adalci ba tare da an game su gaba ɗaya baki ɗayansu ba a ce sun yi ma amerika godiyan maye saboda ko cikin hadodi suna kwaɗi suna ƙarawa suna godiya suna yin murna sakamakon koro da ƙwarewa da suka samu gami da kayan aiki in yau ƙasarmu ta zama wata katangar ƙarki wadda ba ta ratsuwa ga 'yan ta'adda to sakamakon kulɗace irin ta ƙwad da ƙwad. da tallafi na abokanan mu musamman ma amerikawa wanda ya shekara goma sha biyu baya da labarin wace irin waina ake toyawa tsakanin jami'an tsaro fds da sauran kasashe abokanan mu irin su ekabu nijar ƙasar faransa da kuma uwa uba amerika lantana ya gode da irin gudunmawar da amerikawa suka kama wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar saboda ko ba kome amerikawa da kake nema shiga ƙahon wando guda da su ta hanyar yin kwabai da cewa a'a akwar militar an yi shi ba bisa ka'ida ba alhali ba haka batun yake ba ana dai yi ne domin a ci gaba da sa mutane suna hitawa ko kuma su ce e lalle waɗanga sojoji suna da wata anniya ta kware ko kuma a mantar da su da irin raɗaɗin rayuwa da kunci da mawuyacin halin da suke ciki kasancewar aljihun gwamnati wayan babu komi a ciki al'amura da yawa sun tsaya sakamakon taɓarɓarewar hulɗa da dangantaka tsakaninmu da ƙasashe da dama hatta maƙwabtanmu shin wai yana da masaniyar cewa ita wagga da rashak da yake bugun gaba yana tunƙaku. to ita kankanta ta san wace ce ake ce ma hajiya babba kasancewar daga kashi ɗaya daga cikin uku na ƙarfen uranium kin ƙasar rasa ta yi kaɗan ta saida ma iran shi dole cilas sai dai ta saida ma hajiya babba in ba haka nan ba sai ciko ya biyo gyartai a tuna macani in bai sani ba ya sani shi kan kan shi vladimir putin yau yana cikin halin tsaka mai wuya sakamakon takunkumin da ƙasar Amerika ta garkaba ma ƙasar Rasha da kuma wasu mutane da yawansu ya kai ɗari biyar da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen goma sha ɗaya a cikin ƙasashe sama da ashirin da shida a ciki har da china da ita kankanta rasha da kuma ƙasar iran da dai sauransu shi kankan shi bidar putin amerikawa sun garkaba mai abin nan da ake kira da suna wanted wato duk wanda ya gane shi ya kamo daga cikin asara da koma bayan da za mu fuskanta ta hanyar yanke kulɗa da waɗannan amerikawa shine jiragen nan da timba da modi da cani suke bugun gaba suna tunƙaho da su har da ma ba da aro wanda ake ce masai santaran yau in babu amerikawa ƙarhen nasara baya da tabbas radda suka lalace ko ake son a yi maintenance saboda jirgi ba mota ba ne dole zuwa lokaci sai an yi maintenance sai an gyara shin waganar za su gyara sai santarant ko kuma za a gyara shi waɗanda suka yi sanadiyar kwaruwa wannan al'amari na 26 ga watan yulin shekara 2023 da ta gabata da harko harkon harin suna taɓi suna murna suna jin daɗi to yanzu su da kansu abin ya zame musu alƙaƙai ya zame musu wayo wayo kaina ido liƙe ba a san inda za a dafawa ba suka ba cani wannan shawara ta je ya kawo vagana cani yana nan zamana cikin ɗaki kamar gumiki bai san me yadda ake sha ba su da su suka je suka yi dillancin su su suka kawo kayan su su suka yo tsarin su su ne aka sani can rasha babu wanda ya san cani sa'an nan mun gani tun ba a zo ko ina ba cani yana makarkata yana karkarwa yana bada agaji da neman ceto ha rasha akwai kulɗa tsakaninmu da ke saboda muna son mu nemi yanci mun gani ke ce a mu wadda ya kamata mu yi tahiya irin da ke da ke amma haki sanda muna buƙatar agajinki da goyon bayanki ta ɓangaren sojoji mai kinga ga ƙoshi ga kwanan yunwa Allah muna roƙonka garka ba maƙiya ƙasar masa'a na ɓoye da na bayyane na ciki da wajen ƙasa Allah ka hi mu sanin su kai mana maganinsu. da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda muna muku barka da shan ruwa Allah karɓi mu kuma ya sa muna daga cikin bayan shi waɗanda za ya 'yantar albarkacin wata ramadana sai ranar lahadi cikin iyawar Allah